fa inna kulla mu da sakin bidi'a wa kulla bidi'atin dalala wa kulla dalalatin finnar assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa to insha Allah za mu dora akan darasin mu na tafsirin alqur'ani mai girma a cikin suratul nisa Karatunmu na baya mun kwana ƙarshen. aya ta talatin da biyar tun daga faɗin allah maɗaukakin sarki arrijalu ƙawwamuna na nisa bima faddala allahu ba'dakum ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim fasalihatu qanitatun hafizatun lilghayb bima hafiza allah wallati takhafuna nushuzahunna fa'izuhunna وهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما كبيرا فيوم إن شاء الله ذا متاشي أفركم آية 35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 وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي الجنب والأرض وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وبن السبيل وبن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. الله مدعوك تنسر كي wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'a Allah yake ku bauta ma Allah kar ku yi tarayya da Allah da kowa kar kuma Allah tarayya a wajen bauta mishi da wani abu wala tushriku bihi shay'an shay'an din nan ya shafi duk wani abu ko ne ne wannan abu yana daga cikin mafi girman hakki da Allah subhanahu wata'ala yake da shi akan bawa shi ne bawa ya bauta ma Allah kuma ya kaɗaita Allah da bauta mafi girman hakkin Allah akan bayi shi ne bayi su bauta ma Allah kuma su kaɗaita Allah da wannan bauta da Allah ya ɗora musu jama'a mun fahimta bautan Allah ita ce manufar kawo ɗan adam duniya bauta ma Allah shi ne manufa na kawo aljani duniya abinda Allah ya halicce mu don shi shi ne don mu kaɗaita shi da bauta karka rafkana karka gafala ga barin sanin manufar da ya sa aka ajiye ka a wannan duniya kake zirga-zirga a cikin rayuwa wa abudullah Allah ce ku bauta ma Allah wala tushriku bihi shay'a kar ku sake ku yi tarayya ma Allah da komai a wajen bauta ma Allah bayan Allah mun kai duk yadda kaga ka ci wannan kasuwan daga wannan kasuwan ka koma waccar daga wannan makarantar ka jama ka shiga waccar daga wancan masana'antar ka koma ka shiga waccar masana'antar manufar da ta sa aka ajiye ka a duniya kake rayuwa a duniya shi ne don ka kaɗai ta Allah da bauta kar ka manta da wannan hakki na mahalicinka da yake kanka Allah a cikin alkur'ani yake cewa wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين الله ما أوكسين سركيتي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون الله يتي بمحالتي aljanu da mutane ba Allah yake sai don su kaɗai samu da bauta jama'a mun ji? Allah wa ma khalaqatul jinna Allah ce ban halitta aljanu ba Wal'insa ban halitti ‘yan adam ba illa li ya abudun ai illa li washidun Allah ke sai don su bauta ne kuma su kaɗaita ni da wannan bautar jama'a mun ji illa manufar zuwan mu duniya shi ne don mu bauta ma Allah kuma mu kaɗaita Allah subhanahu wata'ala da wannan bauta da Allah subhanahu wata'ala ya dora akan jama'a mun fahimta mu bayi ne na Allah mu bayi ne na Allah Allah shi ne Ubangijinmu Allah shi ne mahalicinmu Allah shi ne mai azurta mu ba mu da wani wadda zai iya azurta mu koma bayan Allah Allah sai ya ce wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun sai ce ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun Allah ce ba wani arziki da nake bukata a wurin su babu wani abu da Allah yake bukata a wajen aljanu ko a wajen 'yan adam Allah yake bani da bukata a ce su ciyar da ni su bani wani abu ko su ban wani gudumawa ko tallafinsu inna Allah huwa razak Allah shine ai mai yawan azurtawa babu wani mai azurtawa in ba Allah ba abinda Allah ke bukata a gunka shine ka bauta shi. kuma ka duba falala da rahama irin ta Allah subhanahu wa ta'ala duk wani bawa duk wani bawa duk wani bawa da yake karkashin mai bawan zaka samu kaso biyu cikin uku na ɗawainiyar bawan yana yi ne don amfanin mai gidan shi in dai a tsakanin bayi ne jama'a mun fahimta to amma mu da Allah yake mu bayinsa ne duk abin da za mu yi babu abin da Allah zai amfana daga bautar mu sai dai bautar mu da kuma amfani banda Allah akwai wanda zai yi wa bawan sa duk wanda ya mallaki bawa kowane ne zaka samu ɗawainiyar bawan kai kawun bawan ayyukan da bawan yake yi bawan yana yi ne domin amfanin mai gidansa wanda ya mallake shi amma shi Allah sai ya ce dukan mu bayinsa ne sai kuma bautar ka zammu ne za mu more ta shi mai bayin ba abin da zai amfana daga bautar banda Allah akwai mima ba wa haka? ba gwargwadon bautan gwargwadon matsayinka gwargwadon tsayuwa akan bautan gwargwadon daraja da za ka samu a duniya da lahira in ka gamu da Allah subhanahu na ta'ala shi yasa yana daga cikin butulci ma Allah yana daga cikin butulci na Allah kaga bawa yana da wata bukata da yake nema a wajen Allah amma a daidai lokacin da yake neman bukatar san yaƙi yayi abin da yake haƙƙin Allah ne a kan shi jama'a mun fahimta zaka samu mutum na da bukata a gun Allah abin da yake da bukata a gun Allah ba sa bane Allah ya bashi duk abin da Allah ya baka falala ya maka baka da wani abu da zaka ce wannan abun hakkinka ne dole a baka wannan hakkin to sai ka samu mutum ya tsaya yana neman wata bukatarsa a wajen Allah ta wajen addu'a faɗi tashi wajen neman abinci yana neman Allah ya sanya mishi albarka a taya shi addu'a Allah ya kai shi lafiya ya dawo da shi lafiya a daidai lokacin da yake da wannan bukata a wajen mahalicinsa sai ka samu akwai haƙƙin Allah da Allah ya tsora shi ya kiyaye na Allah amma kuma na neman nashi a wajen Allah akwai zalunci da ya wuce wannan babu abin da bawa zai ya samu nagarta nagarta madawwamiya kamar ya kwatantu da wannan bauta da Allah subhanahu wata'ala ya dora kan shi hadisi ne al-Imam al-Bukhari da Muslim suka fi da shi hadisin mu'az mu'az yake cewa kun kuntu radifan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam Ya ce wata ran ina goye a bayan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ala himarin akan zaki annabi ya goye ni muna tafiya da annabi sallallahu alaihi wa sallam Fakana sai ce ya mu'az yace mishi ya mu'az atadari ma haqqul lahi alal ibad wa ma haƙƙun ibadi ala Allah yake mishi mu'az shin ka san haƙƙin Allah akan bayi ka san haƙƙin bayi akan Allah haƙƙin Allah akan bayi haƙƙi ne na dole amma haƙƙin bayi akan Allah haƙƙi ne na farala da Allah yake zai ba su ba wai sun cancanta sai an ba su bane ba a tadari ma haƙƙun lahi alal ibad shin ka san hakkin Allah akan bayi wa ma haqqul ibadi ala Allah shin ka san hakkin bayi akan Allah qala sai yace Allah wa rasuluhu a fa kana sallallahu alaihi wa sallam sai annabi yace haqqul lahi ala al-ibad hakkin Allah akan bayi an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a hakkin Allah akan bayi shine bayi su bauta ma Allah kar su yi shirka kar su yi tarayya ma Allah da komai a cikin wannan bauta da za su yi jama'a mun fahimta yace wannan shi shine hakkin Allah akan bayi ay wala yi la ko bihi shay'a su bauta ma Allah kar su yi tarayya ma Allah da komai a cikin wannan bauta da Allah subhanahu ta'ala ya dora wa haqqul ibadi ala Allah hakkin bayi akan Allah Allah yu'azziba man la yushrik bihi shay'a shi kuma ya ce ba zai yi azaba ma wadda bai tarayya ba wannan bauta ita ce manufar halittar duk abin da za ka yi a rayuwa ya zan yana kare wannan manufar ce duk abin da za ka yi a rayuwa ya kai kawunka zirga-zirganka ya zam yana kare wannan manufa ta bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala in uwana mun fahimta duk abin da ka yi a rayuwa ya zama wannan abun zai taimaka maka ne wajen sauke wannan wajibin karka ka yadda ka rungumi wani sha'ani a duniya wannan sha'anin ku yi a ware da bauta ma Allah da shi kar yadda da shi duk abin da za ka yi zama abin zai taimake ka ne zai tallafa maka ne wajen sauke wannan wajibi da Allah subhanahu wa ta'ala ya wajabta shi a kanka ɗan uwana muna fahimta mu yi ƙoƙari kar mu yi farkar jajewa rayuwa kar mutum ya farka a lokacin da lokaci ya kure kar mutum ya farka bayan lokaci ya kure mutum ya farka tun lokacin da farkawan zai amfani shi mutum ya farka tun lokacin da farkawan zai amfani shi hakkin Allah akan bayi shine bayi su ta Allah da bauta Allah ya ce abin da ya sa ya halittu ɗan adam da aljan shine don su bauta mishi mun ji kuma wannan bauta da bayi za su yi sakamakonta alkhairin riba moro-moro da ke cikin bautar zai koma ne zuwa gare su zai koma ne zuwa gare su babu wadda zai yi wani aiki babu wani wadda zai yi wata ibada ibadar kuma ta amfani Allah idan an ce ibada al-ibadatu at-tazallul lillahi mahabbatan wa ta'zima bi fi'li awamirihi wa istinabi nawahihi ala alwajh alladhi shari'a malamai suka ce idan an ce ibada wannan ibadan shine kaskantar da kai da miƙa wuya ma Allah da'a ma Allah idan ka ce kai bawa ne aka ce ka zauna kace ba za ka zauna ba ka yi tawaye wa bauta idan aka ce ka tsaya kaki ka tsaya ka yi tawaye wa bauta kaskantar da kanka tare da miƙa wuya da sallama wa Allah cikin girmama Allah da kuma nuna ƙauna da soyayya ma Allah jama'a mutunta inda kaga da'a inda kaga da'a da'a tana alaka da soyayya jama'a fahimta? idan matar ka tace tana son ka in tace tana son ka in na gaskiya ne za ta ma biyayya ta hanyar kwatantuwa aikata abinda ya yi umarni da shi da abinda ya yi hani da shi a kaurace mishi kuma za a yi wannan aikin ne a fiskar da shari'a ta zo da shi abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bayani cewa shine addini to shine addini jama'a mun fahimta Allah ya ce ayi kai Allah ya ce a bari ka bari wannan yi da barin kuma ka yi shi ne a fiskar da shari'a ta zo da shi wannan shi ne bauta shekul islam ibn taymiya yake cewa al'ibada ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwali wal af'al الزاجرة zahira wal أنت idan an ce bauta جمني siffantuwa suna ne gamanne na kwatantuwa da siffantuwa da duk abin Allah ke so yarda da shi in Allah ya yarda da abin ka siffanta da wannan abin da idan Allah yana son abin ka siffanta da abin Allah ke so ka bauta ma abin ya shafi zantuttuka ne abin ya shafi ayyuka ne abin kudurce-kudurce ne wadda ake kudurcewa a cikin zuciya matukar ya dace da abinda da Allah yake so abinda Allah ya yarda da shi bisa karantaswar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zan bauta domin da yawa mutane suna taƙaita kalmar bauta ko suna taƙaita ma'anar bauta akan ko sallah ko azumi ko wani aiki kawai da gaba yake tawakkali ibada ne التوكل عبادة الكشية الكون الرجاء duk waɗannan ibada ne sallamawa da miƙa wuya mai da al'amari zuwa ga Allah duka wannan ibada ne da Allah subhanahu wa ta'ala ya rubuta shi akan wadda ya yi imani da Allah kuma shi ne mafi girman hakki shi ne mafi girman da Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗora ma bayi cewa su bauta mishi kar su yi tarayya shi dan kwa mun fahimta Allah ya ce wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'a ku bauta ma Allah kar ku yi tarayya ma Allah da komai duk lokacin da zaka bauta ma Allah zaka yi wata ibada daga cikin jinsin dukkan irin ibadodi da muka ambata wadda furtawa ake yi aikatawa a aikata ake yi ƙudurcewa ake yi ka tsarkake wannan aikin daga tarayya ma Allah ko da kuwa ta hanyar riya ne yakan ɓata aikin ya haramta ma samun sakamako akan wannan aikin ranar alkiyama jama'a mun fahimta kar a dinga tarayya ma Allah a cikin bauta duk ibada ala lillahi dinul khalis lillahi dinul khalis addini keɓantacce tsarkakecce wadda aka keɓance shi don Allah Allah ya ce ku saurara ku ji irin wannan addini shine na wa'in ji Allah wadda aka tsarkake Allah a ciki aka nufi Allah da wannan bautan Allah ya ce ita ce tawa lillahi dinul khalis a a'budu muklisan Ya ce yace ce ga Allah zuwa ga Allah zan yi bauta na ina mai tsarkake addini na zuwa ga shi ina mai yin addini zuwa ga Allah shi kaɗansa wa ma umiru illa li ya'budullaha mukhlisina lahu din Allah ce ba umurci bayi ba sai kawai su bauta ma Allah suna masu ke bantan Allah da addini suna masu yi don Allah jama'a mun fahimta duk yadda mutum zai bauta ma Allah idan bai tsarkake aikin daga tarayya ma Allah ba aiki ya zama gurɓatacce aiki ba za a amfani shi ba aiki zai zama musifa akan wanda ya aikata aikin ranar alkiyama jama'a mun fahimta eh annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man amila amalan akhirati lid-dunya lam yakun lahu fil akhirati min nasib duk wanda ya aikata wani aikin da ake neman lahira da shi amma shi ya aikata ne don ya nemi duniya da shi to ba shi da rabo a ranar ƙarfiya jama'a mun fahimta tarayya ma Allah yakan haramta wa mutum shiga aljanna tarayya ma Allah da komai yakan haramta wa mutum shiga aljanna innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alaihi aljanna faqad harrama Allahu alaihi aljanna duk wanda ya shirka ma Allah Allah yace Allah ya haramta mishi shiga aljanna ba fa ba zai shiga aljanna bane haramun ne shi ya shiga aljanna Allah ya buga misali a cikin alkur'ani game da tarayya alkur'ani littafin Allah saboda shirka Allah yake babban laifi zalunci ne mafi girma to amma saboda kar kanka ya kule ka yi tunanin wai shirkan nan me yasa Allah ya mata irin wannan hukunci ya yi irin wannan hukunci ma wadda yake shirka Allah sai ce daraba مثلا رب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء فأنتم في سواء تخافونهم كخيفتكم تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك كذلك كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون الله يجي ضرب لكم مثلا min amfusu. Allah ce Allah ya buga muku wani misali akan kanku da kanku jama'a mun Allah zai buga maka misali akan shirka da Allah wai idan da daɗi kai ma kai Allah yake ضرب لكم مثلا من أنفسكم الله يا بغى مكم مثالي a kan kanku da kanku Allah sai yace hallakum mimma malakat aymanukum min shuraka'a fi ma razaqnakum fa antum fihi sawa Allah yace hallakum mimma malakat aymanukum shin akwai daga cikin abinda damar ku ta mallaka ku yanjinku bayinku shin akwai min shuraka'a na wani daga abokin tarayya fi ma razaqnakum cikin abin da na azurta ku da shi fa antum fihi sawa Allah ya ce ku daidaita da shi bawan kal da kal a kan abin da na azurta ku Allah ya ce akwai wani da ya yadda daga cikin ku jama'a kun fahimta Allah yana tambaya ne waɗanda suke da bayi waɗanda suke da yaran gida waɗanda suke da waɗansu a ƙarƙashinsu ƙarƙashin mallakar damansu Allah ya ce a cikin kuwaye ya yarda da shi da bawansa su daidaita a kan arzikin da na azurta shi da shi jama'a kun fahimta kuwa? misali idan kana da bawa ko idan kana da yaron gida saboda mu gane sun da yanzu ba bayi a hannun mutane aikin yaron nan ya je wanke maka mota ya buɗe ma shago ya je gona ya maka aiki yaro dai ma'aikaci a ƙarƙashinka Allah ya ce to a cikin kuwaye yadda wannan yaron ko wannan bawan su daidaita da wannan yaron su daidaita da wannan bawan a kan arzikinsa idan shago kake da shi idan ka shiga ka ɗauki dubu hamsin ka fita shi ma ka yadda ya zai kirga dubu hamsin ya fita yawwa yanzu kun gane a mu fahimta idan ka ajiye motar ka in kana so ka je gombe ko kano ko katsina shi ma lokacin da yake bukata zai dan tafi wani ziyararsa jos ko kano ko kaduna shi ma ya zo ya ɗauka ya tafi idan matan ka biyu kana wannan ɗakin yana wannan ɗakin eh. Allah yake waye da cikin ku akwai malan ka dubi yadda hankalin mutane ke tashi akan tarayya mutum ne yana da shago yana dinki ko yana sai da provision daga lokacin da wani ya zo ganga da shi zai buɗe shago sai ka ga hankalin ka ya tashi sai ka ga bayi wani ne yana sana'arsa daga lokacin da wani mai irin sana'ar ya kusance shi sai ka ga hankalinsa na tashi ba su idan mutum na neman auni, ko ɗan uwansa ya gani suna magana sai gudun ga take wannan wane ne ta ɗan wane wane na ne ga ni ni gaya mun gaskiya Ta ga ai bai son tarayya ko ga nan matan a cikin gida kowa so take ta zauna a gidanta da hala sharika laha idan an ce za a mata kishiya to tashin duniyar ta ya tashi to ashe tun da ba ku so Allah ya ce kuma ku ji a cikin ku waye yarda a mai tarayya to don me ba baka so da kai wa Allah don me abinda ka so ba baki so daki wa mahalicinki wannan alkur'ani alkur'anin Allah ne ko akwai wanda yake kokonto ina da ka yadda alkur'ani na Allah ne to dan me yasa ka karanta shi don ni don me ka karanta don ni kama Allah adalci wanda ya saukar da littafi Allah littafin sa ne littafin sa ne ka yarda alkur'ani littafin Allah ne don me zaka karanta don ka burge wani da shi kama Allah adalci shi wanda zaka burge shi ma ya kawo littafin sa ka karanta mishi amma bai kamata mai littafi daban wadda kuma ake karanta littafin don shi daban ba shi yasa Allah ya ce inna shirka da zulmun azim shirka zalunci ce babba zalunci ne babba shirka babban zalunci ne to a yanzu dai mun gane misalin ayar ko darada lakum masalan min anfusikum Allah ya buga muku misali akan kanku da kanku sai yace halakum mimma malakat aymanukum min shuraka shin akwai daga cikin abin da damar ku ta mallaka wani abokin tarayya fi ma razaqanakum daga abin da muka azurta ku fa antum fihi sawa ku daidaita da shi akan abin da na azurta ku akwai wanda yake da haka babu to don me kuma kayan Allah mallakar Allah abu ne nashi za ka dinga shigo da wani cikin wannan abu kana haɗa shi da Allah akan abin da ba haƙƙinsa ba haƙƙi ne na Allah shi kaɗan jama'a mun fahimta saboda ka dole sai an tsarkake aiki faman kana yarzu lika rabbihi falyamal amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbihi ahada Allah ya ce wa abudullaha ku bauta ma Allah wala tushriku bihi shay'a kar ku take ku yi shirka da shi da komai Allah sai yace ce wa bil walidaini ihsanan game da mahaifa guda biyu uwa da uba Allah ya ku kyautata musu iyakar kyautatawa jama'a mun fahimta ko bayan haƙƙin Allah haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, duk halittun Allah ba wani wanda yake da haƙƙi akan ka mafi girma kamar uwa da uba ƴan uwana kuna ji ba wani wadda a cikin mutane yake da haƙƙi a kanka wadda girman haƙƙin ya fi haƙƙin mahaifiyarka da mahaifinka shi yasa inda za ka duba alƙur'ani za ka samu galibi idan Allah ya yi magana a kan abauta mishi sai ya ce a kyautata ma iyayi in ya yi magana a kan kar a yi shirka sai ya ce kar a saba ma iyaye haka suke ta zuwa a cikin alkur'ani wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana Allah yace wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana sai ce kul ta'alau aslu ma harama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'an ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا الله يتي وقد ربك ya تعبدوا إلا إياه وبنجدين يا زرتر ده حكمتي يا يوسيا يا سيد حكمتي كر أبوتا مكوا sai shi sai ce wa bilwalidaini ihsana kaga yana magana a kan wannan haƙƙinsa na abauta mishi to na biyu sai ya ce kuma game da iyayenka guda biyu ku ka qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum Allah yake kace ku zo in karanta muku abinda da ubangijin ku ya haramta muku da yake Allah tushriku bihi shay'an sai ce wa bil walidaini insana to mana haka ake wasayna al insana bi walidayhi ihsana to wurare dewa wurare dewa a cikin alqur'ani duk inda kaga duk inda kaga magana akan hakkin Allah to abin da ke biyo baya hakkin iyaye jama'a mun mun da ko wani hadisi al-Imam al-Bukhari ya fidda hadisin hadisin Abu Bakarata yake cewa wata ran Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake ce musu ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir salatan ma'ana ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir annabi yace kuna so in gaya muku manya-manya mafiya girman kaba'irori manyan laifuka kulna bala ya rasu lalla suka ce ka gaya mana manzana kala na farko sai ce al ishiraku billah shirka da Allah na biyu sai ce wa uququl walidaini da saba wa uwa da uba ai kun fahimta da kyau ko kaga nan wa abdullah wala tushriku bihi shay'a sai yace wa bil walidaini ihsana wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana nan kuma da yazo yake magana akan shirka yace ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir salatan qulna bala ya rasulullah sai yace al ishraku billah na biyu sai yace wa uququl walidaini shirka da Allah na biyu sai yace saba ma uwa da uba jama'a mun fahimta iyaye su ne mafiya girman hakki a kanka a tsakanin bayi bayan hakkin Allah bayan hakki na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam babu wani hakki mafi girma a kanka kamar hakkin mahaifar. mu ji tsoron Allah mu kiyaye hakkokin iyayenmu a kai mu ji tsoron Allah mu kiyaye hakkokin mahaifanmu a kai babu wani abu da za ka yi da sunan kyautatawa ko alkhairi ko taimakawa ko tallafawa wadda yake hakki ne a kan ka kai mafi girma kamar na mahaifan da suka yi duk wadda ya safi iyayensa duk ya cutar da mahaifansa bayi rayuwa mai kyau a duniya da lafiya bayi rayuwa mai kyau a duniya da lafiya a suratul hukumar Allah yake cewa wa wasayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wa halan ala wahnin allah akbar وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من عناب إليك ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون الله يجي ووصينا الإنسان بوالديه إنسانا Allah ya ce mun yi wasiya ma ɗan adam game da sha'anin mahaifansa ya kamar wani ne ya ce Allah menene mahaifa suka yi Allah ya ce hamalatu أمه وهنا على وهن ووصينا الإنسان بوالديه الله يسمي وصية مدن أدم game da uwa da uba ya kyautata musu iyakar kyautatawa hamalatu ummuhu wahanan ala wahanin ba'afan ala ba'af Allah ke saboda mahaifiyarsa ta dauke shi a ciki wahala akan wahala wahala akan wahala Wata wa hufi a amai bayan ta haife shi ta ci gaba da shayar da shi haka kuma ta yi ta shayar da shi har zuwa yayansa da ta yaye shi a cikin shekarar biyu ku ji Allah yi ce amishkurli zai ka? Allah yake yi min godiya Allah yake yi wa mahaifanka godiya ilayyar masir Allah ce makoma gare ni Ka yi godiya ko ba ka yi godiya ba Allah ce za ku dawo zuwa gare ni amishkurli wali walidai Allah ya ce ka yi mini godiya Allah ya ce kama uwa da uba godiya Allah ta ce wa in jahadaka ala an tushrika bi amma idan sun nemi su tursata maka akan ka yi min shirka ka yi tarayya a cikin bautata da wani abu fala tu'ihuma Allah ya karka musu da amma duk da haka wasu sahibi kuma fi duniya ma'arufan ka yi mu'amala da su a duniya da kyautatawa ka yi mu'amala da su da abin da yake sananne ne alkhairi jama'a mun ji duk da cewa suna kan shirka suna so ka yi shirka shirkan faɓa ma Allah Allah ya ce kar ka yi biyayya amma kar kuma shirkan su ya sa kuma ka gagara kyautata musu a rayuwa wa sahibu ma fi dunya ma'rufa Allah ya ce ka sahibance su ka mu'amalance su uwa da uba a duniya da kyautatawa da mutuntawa jama'a muna fahimta a can a ahqaf wadda ka fara karantawa yace wasayna al-insana biwalidayhi ihsana حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمل وفصال ثلاثون شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحاً وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين الله يكي ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا Allah ya ce mun yi wasiya ma ɗan adam game da sha'anin mahaifansa Allah ya ce kyautata musu iyakar kyautata hamalatu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha Allah ke saboda mahaifiyarsa ta dauke shi a cikin kunci a cikin damuwa a cikin wahala wa wada'athu kurhan Allah ke kuma kazo ta aike shi a cikin kunci da damuwa da wahala kai ko ba tai ba kai Allah ya ce hamalatu ummuhu kurhan wa wada'at kurha uwarsa ta ɗauke shi a cikin ciki a cikin kunci da wahala ta zo ta aike shi a cikin kunci da kasan ɗaukan da uwa take ma ciki har zuwa lokacin da za ta haife shi idan ka bashi wata tara ka je ka zauna ka lissafi idan da za ka sayi mota ka ba ma uwar ka ce daga yau uwarka katta sake taka ƙasa duk inda take so a duniya a kai ta a mota har ta mutu yana da wahala ka iya biyan ta zama da kai a cikin ta na wata tara domin kai zaman da kai na wata tara 24 hours ne tun daga wata ɗaya har wata tara bata huta ba to inda za a ɗauki mota ka saya mata mota idan an kai ta gombe aka dawo da ita a yi lissafi ta zauna a motan ka zuwa gombe awa uku ta dawo awa uku ba awa shida ba an jima ta tafi waccan anguwan minti sha biyar ko talatin a haɗa har motan ta mutu idan aka haɗa awowin ba za su ba da wannan wata karan da kai kai kana cikin cikin ta kana yawo da malam banda fa wanda ya asara ba wanda zai walakanta uwa ka je ka yi lissafi duk inda za ka kai ta ka ɗauke ta a motar kai ta amma kai ka dinga lissafin zaman motanka ka da kai ita fa a yau zuwa gobewar haka awa ashirin da nan babu hutu kana tana ɗauke da kai to ita fa uwa ita fa uwa ko a mota ta ganta da ɗanta ɗan akan cinyanta yake ba akan mota yake in za a yi tafiyan kilomita dubu ita uwar a kanta kai kake zaune har a je a sauke ku a cikin mota haka za ka je yanzu mutum yana magana yana cewa mamar sai ta matsa mishi haka ne sai ta matsa mishi malam duk yadda uwarka kake ganin ta matsa maka ta matsa mata sama da yadda ta matsa maka ita fa lokacin da ta aife ka abinda ta fara ta a duniya madara abinda ta fara baka uwa in tana da madara ba za ta baka kunu ba duk uwar da kaga ta jika kunu ta ba madanta ba ta da madara ne da za ta bashi ba ta da shayi ne da za ta bashi ita fa mahaifiyar malam, har ka kai yadda ka gankan nan duk wanda bai son ka a duniya ita abun ta gaba ne kawai duk wanda bai son ka makiyinta ne kawai kai ne kake walakanta ka ita ba ta walakanta ka ba a'a wadda ma bai son ka uwa ita gaba ne kawai in ta lura wani baya son ka to ba za ka taba zama lafiya da shi haka ne ko ba ka ga yadda mutane suke wadakanta iyayensu ka ga yadda mutane suke wadakanta iyayensu ka ga abokin mutum abokin mutum ya fi uban mutum amfanarsa eh, abokinsa abokinsa wadda suke ofis ɗaya ko kasuwa ɗaya wallahi ya fi moransa akan mahaifin da ya aike shi haka ne Allah ya ce wa wada'atu kurhan ta kuma zo ta aife shi a cikin kunci kai ka san aihuwa kai dai namiji ne ko baka san yaya aihuwa yake ba ka san akwai bala'i tun da kakan ɗauki jaririn ka rike a je ba maganar aihuwa ba kai yau din nan a ce ma za ka yi kashin lemo yaya da ka ji don Allah akwai bala'i ko ba bala'i akwai bala'i to amma mala mu mun san wadda matarsa ta aihu a nan asibiti matarsa ta aihu a nan asibiti tana kwanci a gadon asibitin ya ba ta takardun shika ta haihu ne ba an safa ta haifa tana kan gadon asibiti wallahi ya zo da takarda ya ba ta tumalan me mace za ta ma mata ai kai musulmi ne kuma ai kana da addini kana da addini ka'idar Allah fa sakun bi ma'ruf aw tasrihun bi ihsan famatti uhunna wa sarrihu hunna jamila in da a zauna da mace Allah ya ce a zauna a mutunci in za ka rabu da mace ba a ce dole sai ka zauna da ita ba in zama bai yi ba amma me sai ka mata walakanci kafin ka take? ka je ka samu ma'aikatan asibitin ka gani akan kawo matar mutum aihuwa aihuwa akan kawo ta aihuwa ta wuni tana naƙuda ta kwana tana naƙuda har ta aihu mijin bai zo ba kuma yana cikin gari yana faruwa ko bai faruwa yana faruwa yana faruwa to kai yadda yanzu muke lissafa uwa da irin ɗawainiyan da uwa take yi kai ya kamata a ce wannan matan ta ce maka bar abu ka ƙi bari ya kamata to haka da ka ga mutum suna zaune da uwarsa wani tun yana ƙarami ubansa ya mutu bai san yaya aka yi ya girma ba shi dai kawai ya gan shi ya girma ne ta ina yake samun abinci bai sani ba ta ina yake samun sura dubbaiwar Allah nan ne wallahi malam idan ya samu wadata ko walwala a wannan gidan da ubansa ya mutu ya bar su a nan zai batta ya je ya sai fili ya gina gida ya tattara ƴaƴansa da matansa je zauna in yamma yayi a dinga zuba mata abinci a kula ana kawo mata sai ka samu ɗansa da ya aifa ɗansa abinda yake kashe ma a wata wallahi uwarsa a shekara baya kashe mata abinda zai sayi abin wasan ɗansa kuɗin abin wasan ɗansa da zai saya ba wa ɗan bai taɓa dunkula wannan kuɗin ya ba wa uwarsa ba yana faruwa ko bai faruwa yana faruwa shi yasa mutane ba za su rabu da wahala duk wadda ya taba iyayensa duk ganin yara uba ne zai dauki ɗawainiyar ɗa ya biya kuɗin makaranta ya yi faɗi tashi duk bil da yaron ya zo kawo mishi na makaranta sai ya cuce shi shi fa uba damuwansa kai ka zama mutumin kiri kai ka zama nagartacce ya da a yi a ce wadda damuwarsa ka yi abin da za ka amfani rayuwarka kuma a ce a sanadiyar haka kana cutar kuma ka ce gobe ko jibi kana so ka ga alheri a rayuwa a'a ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba Allah ya ce wa wasaina al-insana bi walidayhi ihsanan mun yi wasiya ma dan adam game da mahaifansa ya kyautata musu iyakar kyautatawa Allah ya ce hamalatu ummuhu kurhan wa wada'ahu kurha mahaifiyarsa ta dauke shi a cikin ciki Allah ya ce a cikin kunci da wahala ta zo ta aife shi a cikin kunci da wahala idan matarka ta taba nakuda a gabanka kai dole ka koma ka sake fara uwa ga tunan kuna magana da ita tun tana ce maka tana jin kaza tana jin kaza in daga gida ne kafin a kawo ta asibiti ta gigiri wannan ta gama wannan ɗawainiyar gobe ko jiri ta ma magana ka ce wai ta matsa maka saboda ka iyaye babu wani tukunci da ka zai musu banda ya musu biyayya matukar ba kan saba ma Allah ba ka kwantar da hankalin mahaifiyarka ka kwantar da hankalin mahaifinka abinda suka nuna ba su so ka nuna musu wannan abun ba da ka sake ba a rayuwar ka ba su haƙuri ka lallabe su sun yi abinda za su yi yau ne za ka ga mutum har mai samun wadata ɗin yana jin zafi ya sai kujeru masu ciwo a ɗakin mahaifiyar kasan ita uwa takan iya asusu ta tara kuɗi ta saya ma takalmi mai tsada ta saya ma riga da wando mai tsada tare da ta san wandon in ta sama ba za ka wuce awa biyu ba za ka yi kashi a ciki ta sani haka ne ko ba haka ba amma yanzu mai kokarin na in ya tashi dinke mamansa sai a ji a nemi wani tsumma wani kayan da ba shi ba ne. saboda ita ta tsufa ba ta da wani bukata mutanen mu fa in ka zo ana so a rabu da iyaye lafiya kar ka dauka fa wai rabuwa da iyaye lafiyan a'a so suke a ingiza iyayen kawai su tafi su tafi ba Ba a yi fada ba a tafi ba wai ya taimake ta a'a eh in ka tun galibin mutanen mun suna a rabu da iyaye lafiya kar ka dauka suna da himma su ma iyayen su alkhairi a'a shi wai a lallaba ta ne da safe a kawo masa kofi a kawo masa kunu shi kuma ya je kan can kan teburi a fasa mishi kwai a fasa mai indomi haka ne haka ne a cikin kusuratul isra'i ne wannan ayin nema ma wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واغفر لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا الله يكي وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا sai in ma ya bulugan na indaka likibara a haduhuma idan girma ya cimma ɗayansu kana tare da shi mahaifinka shekaru sun zo ko mahaifiya shekaru ya cin mata lahuma, ko kuma shekaru suka cin musu girma ya cin musu kana tare da su ku ji Allah sai sai fala kullahuma uffin Allah ta karka yadda ka musu mita ka yi magana ko ya yi magana ka yi wani kunkuni ita fa takan hana kanta abinci don ka ci takan hana idonta bacci don ka yi takan hana kanta sutura don ta suturta Allah ta fala ta kulla kuma ofe wala har kuma karka musu tsawa yana daga cikin tsawa wa mahaifa daga muryanka akan muryansu tana magana kana magana sana sama wa kulla kuma kaunan karima Allah ta ka dinga gaya musu magana mai na karanci magana mai daraja kyakkyawar magana wanda take dauke da alkhairi sai ce waqfir lahuma janaha dhulli min rahma sannan ka sassautar da fukafukan jin kanka a kansu baka ga kaza ba yanzu kaza inda iska zai taso da ruwa ta je ta fake ta sa ƴaƴanta ko a cikin ruwan ne ya dake ka in ruwan ya ɗauke in ta tashi za ka ga inda ta rufe ɗin a bushe ke ta rufe ƴaƴan da karwa ba zai taɓa mata su ba to Allah sai ce kai ma ka sassautar da fuka fukar rahama da jin kai ma'ana ka lullube iyayenka malam ko ruwan sama kar ka bari ya daka maka uwa in ba a dole ba Kar ka bar wani abu ya saka maka mahaifiyarka to amma yau mutum shi zai sa masa kuka inda za a girka kukan da uwarsa ta yi a duniya kukan da ta yi a sanadiyarsa ya fi kukan da ta yi a kan cutarwan kowa wani ya zo ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin abu huraira al-imam ya bukhari da hadisin ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam man a haƙƙun nas bi husni sahabati yace ma annabi waye ta tantar ya ji daɗin zama da ni a duniya qala sallallahu alaihi wasallam ummuk annabi ce mamarka kala yake kuma man siwa kala yake ummu mamarka kuma man um ummuka mamarka kuma man kala abu duk duniya wa fi jin daɗi wa fi cancanta ya ji daɗin zama da ni annabi ya ce mamarka Yace to sai ya ce mamarka sai wa yace mamarka sewa wa yace babanka jama'a mun fahimta saboda ka duk duniya wanda ya fi cancantar ya ji daɗin rayuwarka mahaifiyar da ta haife ka karka yadda ka dinga bari iyayenka a cikin kunci da damuwa da wahala ka je kana za ka yi ta ɗawainiyar da baka san ƙarshen ka domin abin da kake so ka cimma ba za ka cin shi ba saboda babu albarka a cikinsa saboda ka walakanta iyayenka Allah ya ce wa abudullahi wala tushriku bihi shay'an ku bauta ma Allah kar ku yi tarayya ma Allah da komai wa bil walidaini ihsana sannan mahaifanku guda biyu ku kyautata musu iyakar kyautatawa ku kyautata musu iyakar kyautatawa wa bi dhil wal yatama wal masakin wal jari dhil qurba wal jari junubi was sahibi bil janbi wa ibn sabil wa ma malakat aymanukum inna allaha la yuhibbu man inna allaha la yuhibbu man kana muktalan fakura zan bari anan sai fati ne zuwa insha Allah sai mu zo mu ƙara fassara sauran abin da ya rage da cikin aya Allah ya dakar da mu Allah ya albarkace mu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa Allah ya wa atubu Allah ya sa